Le faux témoignage se définit comme le fait d'altérer sciemment la vérité. Shaidar ƙarya ita ce ka ɓoye gaskiya ƙiri don ka wanke mutum ko kuma ka dulmiya shi. Idan kotu ta yi zargin mutum kana a matsayin ɗan uwan shi ko aminin shi ko kuma maƙiyin shi sai ka je gaban alkali kai ƙarya don ka dulmiya shi ko kuma ka wanke shi. Shaidar ƙarya ta kasu kashi biyu. Shaidar ƙarya a ɓangaren shari'a da kuma shaidar ƙarya a cikin zamantakewa da kasuwanci. Kishi na biyu na shaidar ƙarya a ɓangaren shari'a shine rikicin gonakai da ba bashi da ba da aro idan kuka ma mutum shaidar karya ya rasa gonar shi ko kuma ya samu garkar wani alhali kuma kun san cewa wannan garkar ba tashi bace kuka ɗarme ma karya gindi kuka kama mishi ko kuma kuka kware mishi baya idan aka gano ku za ku yi zaman kaso na shekaru biyu zuwa shekaru biyar tare da biyan diya daga jika ashirin zuwa jika ɗari biyu kenan ku kiyaye a lokacin da kuke shaida cikin rikicin gonakai ko gidaje aro da sauransu idan kuka yi shaidar cewa wani mutum ya ramci ci kuɗin wani ku gaskiya ko ku yi shiru. Shin waɗanne hukunci ne aka yi tanadi ga mutumin da aka baiwa kuɗi ko kuma aka yi masa alkawari domin ya bada shaidar ƙarya? Mutumin da ya yi shaidar karya bayan ya karɓi kuɗi wannan cin hanci ne ko kuma wani alkawali sai mutum ya sa kai shaidar karya ya ma wani alkawali idan aka gano ka za ka iya zaman kaso na shekaru biyu zuwa shekaru ishirin. Anya wanda aka yi wa shaidar karya yana iya shigar da ƙara domin ya kwato haƙinsa? Bien sûr, lorsque la Ƙwarai ko, wanda aka ma laihin shaidar ƙarya idan a fannin shari'a ne mutumin ya yi zaman kaso ko kuma fannin zamantakewa ya ɓadda wata dukiyar shi saboda shaidar ku ta karya alkali zai gurfanar da ku, ku biya diya ga gwamnati, ku yi zaman kaso, haka zalika wanda kuka ma laifin zai iya yin ƙarar gaban alkali, ku biya shi kishin laifin da kuka yi mishi, alkali kuma kuma zai iya yanke muku hukunci mai tsanani.